yaro usama wannan yaron da kuke gani to ba zan faɗa ba dai ga galadima ga abokina amini na shi ma ya zo zai yi talla zai dan samu dan canjinsa amma fa yana da kuɗi fa yau kun ga dai ga wayarsa sun ma mai tsada ga sa a jikinsa ba wai talla zai yi wanda ake zuwa a baku biya hamsin hamsin din nan ba ne Gamu mu a katafaren shagon nan na ɗinkin galadima ka fito min a live bidiyo ka ji kanka ya busu durkusa katafaren shagon nan na masakai clothing wanda galadiman aiki ya ɗauki nauyin tallan an yi tsada da shi zai da naira dubu ɗari da talatin kuma sai ka biya yas <laughs> ga usama a galadima ga abokina ga sakatariya wannan ce a kori junudiya ah. in za su da dariya kuma amani ga mu a masakai kulotin kowa sai ce inda da ina ake ma dinki a ina ake ma dinki a ina ake ma dinki Muhammad Bici ka zo kai dinki na yan gari. Muhammad Bici ka zo a cila ka yi maka dinki na yan gayu na yan kwalisa bago and slipper ka zo a cila ka yi maka dinki na gani na fada masakai kar ka bari kar ki bari a baki labari wannan shago namu mai dimbin albarka wanda ya hada you know dinki na 'yan gayu muhammad bici masha Allah ya ce nawa suke yi to ai kuma wannan sirri ne ai kai mai kuɗi ne saboda haka ba zai gagara ba insha Allah yanzu muna dab da set ɗin namu na tallan kakka bari kake bari a baki labari gashi nan in kana so you can choose your own brand design different a shi nan kala-kala su london geza ne su su ɗan tunamin sunan su na alajiya ajiya ba suna da allah sorry ina zuwa akwai indian design akwai nigerian design akwai dubai designs ga irin na jikina kun gani kun gan shi don kan ma a ce ofe ne kun gani gashi nan to saboda haka mutane da Allah dan annabi dan annabi ku zo ku siya muga samples Muhammad Bichi ga samples na kala kala ga wani a jikina ga wani a jikina ni ma na shiga cikin masakai kulotin din da ya kashe-kashe da shi amma ga samfurin yadin yadda yake saboda haka in dai sunan shi passion is a language gashi muhammad bici are you with me ga su wannan shadda ce buwa ga buwa nan ga inda yake ɗinka wuyan ma kamar yadda kuke gani ga shi inda abubuwan suke tafiya Wani yad ake so asalam ji ko yadin kala-kala ne ga wani na yan gayu abuja style this is the this is the pocket and this is the nike ga wuya ga um, plain mai design plan din na yan gayu design din Amma mushi wani sosai so ga wani ma ga shi nan duk ya duka ne na indiya na dubai masu kyau nan ne duniyar yadi na 'yan gayu you know yes ga director ya zo um, dubash say hi to my, friends yana ta haɗa kyamara zai saki bidiyo nan ba da jimawa ba. ladima kai kai ne shi menene ne a tafiya ni ne director eh? producer shi ne ex producer wannan wanda inda ba shi da lafiya shi taking over shi kuma wannan shi ne jarumin <laughs> shi kuma rawa yake hawa shi kuma wannan inda za a irin entertainment ko wani abu na tafiyar program haka shi ma yana ba da gudunmawa saboda yana da yana da wannan guri shi ne kai Clothing wanda yake a Zurat lamba 29 Sky Memorial Complex kakka bari kake bari a baki labari wanda da yake so kuma zan yi drop din number na sai ku kira ni sai ku ji yadda abubuwan suke da yadda price din suke na san dai zan muku daraja zan muku sauki kakka bari kake bari so da yake kwasu kwaso miki kwashi farar yana zuwa mustalla a wanza mahaukaci ne da haka haka bari kaki bari saurayinki ya dinga zuwa yana kawo miki gwanjo wanda daga ya zo zance ya yage dincin ba ingantacce ba yadin ba ingantacce ba ku taho masakai clothing zai kawatar da ku wajen yadika masu kyau da ɗinki na zamani na gani a faɗa wanda na nuna muku samfulan amma ban nuna muku wando ba wando yanzu an yi updating din yanda ake ɗinka wando rike min live bidiyon nan wai za ka zo nan za ka dawo baka disiranta ka muhammad bici zai maka ga zagiyar muhammad bici ka gani bici ka gani muhammad bici za ta zai wuce mai shabu ne ko ya ki yan gargajiya ba

don wannan ne yan abuja ne tsigalar abuja su aiki a federal illa rabanu irin na su muhammad ne irin na muhammad bici ne wannan <laughs> as much as possible a nan gumba zan ce komai ba gaskiya muhammad bici na san wannan wankan <laughs> ka ne yaron kirki yaron kirki yaron kirki hmm? yaron kirki da yaron kirki. yaron kirki ina gasa TikTok ta eh, ana yin shi IGT, ana saving IGTV. Ai ending din shi? Eh ga shahararren ah, mai bidiyo namu mai bidiyo shahararren mai bidiyon nan ga kokkola sarki ai yi to ga dai sarki yayi zaman girma ga sarki sai eh. ya kamata na sha wani sa wallahi ga ciya mun masa kai ka ce wani abu mana ka dan yi magana akan shagon ka ah, Edi ba shi kai magana da kake bidiyo. a dubai a yi shi dama sai shi shi ne yake tare da yan kwamedin nan su kamar aboki da buzayen nan to shi kuma wannan shi shahararren mai bidiyo ne a masana'antar sarki daɗin fokolan nan kake ji ka shagon nan. wa ya gaya ma oh. wa ya gaya ma mai shagon ya ya mai shagon kana batun shagon oh, mai kamfani to ana ta haɗa bidiyo za a ɗan yi shooting dai wannan abun ba komai za a samu ko eh komai ba tafiya ake yi eh, eh i made video eh za a yi su tafi masu yi kawai laisa je a aka baka kwanaki ba ka gama dinki ba direct za a yi waya da shi suna kan da shi kada kamar sai a ba mu da sunan shi wabil wannan abin ko da ba sake mara ba lalace sai an yake amma ƙara ƙaƙuma masa wuta yake yi mahaukaci kai jama'a da ta bai ƙara ƙaƙuma mai ce irin da na ne ma ga ba shi abu

ai ma kyau kuma wallahi ka bar ta ma da karinka a a wallahi inda da karin ma da kara ya bata shi ka bar shi a kari sa wallahi eh wallahi ai ya fi kyau shine ne an gayu bayan ai kari ɗayan wallahi shine dar ya yi kyau wallahi sarki gani nan baya dan karo comment normal ai shi ne ga rana masu kuma gaida yauwa mu gaida tsarin yake amma nan mun duk talabtar da jawo ai yana fitarwa a da ai da hanya yi ga wasu ga wasu manya kulosin na sun yi comment wai kari bishi kari bishi ne da yan gayu eh mana kari bishi ne da amma wallahi wannan ya mata eh wannan ai kowa da ra'ayinsa ko ba gane bane ba yayi magana ka gani Nusadi ne wanda bun Kari bishi eh, shi ne ga ga Nusadi. Shi ke ba sun su manya kulotin ne. Eh. Ba za a sai na ku ba. Mr. D, Mr. D kana ruwa. kai wonderful wannan abubuwan kaga da abu fitar da shi akwai eh, ne sai ya zama shi

saboda ah. a wallah bidiyo na naga ko ko a je daga wani gurin kawai ta yi ana yin bidiyo za a gani yi mana bari mu dan kara ta daga wani gurin Daga nan,